الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله barkanmu da haɗuwa wannan masallaci na seven sisters wanda yake a birnin london lawrence street a wannan yammaci na goma ga watan ramadan 1446 wanda ya daidai da ranar goma ga watan mars 2025 mun taru a wannan masallaci mai albarka ba don wani abu ba illa domin ci gaba da tafsirin alkur'ani wanda muke gabatarwa wanda wannan shine majalisi na bakwai na goma cikin majalisan da muke gabatarwa a wannan wata ne albarka wata ramadan idan ba a manta ba a jiya mun tsaya daidai a inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa kazzaba bihi qaumuka wa huwa al-haq mutananka sun karyata alqur'ani wa huwa al kuma shi alqur'anin nan gaskiya ne amma ka ce musu lastu alaikum bi wakil ni Allah bai sanya ni da zama mai kiyaye ayyukan ku ba aiki na babban shi ne kawai ta yaya zan isar da saƙon da Allah ya ɗora mu sai kulli na bari mustaqar duk wani abu da Allah subhanahu wa ta'ala ya sa masa lokaci ko kuma na narkon da Allah ya yi muku yana da lokacin sa na musamman ba sau ta'alamun kuma da sannu za ku sani Allah ya ba mu dacewa yau insha Allah ta'ala za mu tashi daga wani za zaba aita labina ya kudu ya fi hayatina insha Allah uh, will proceed our tafsir in Surah Al-An'am izin Allah ta'ala and uh, as usual from Monday to uh, Friday they are coming in English language while Friday, Saturday, Sunday, it is in Hausa language. So inshallah ta'ala, after the clarification in English, in Hausa language, there will be a summary in English language. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa idza ra'aita alladhina yaquduna fi ayatina idan ka ga waɗanda suke kukawa a cikin ayoyinmu suna karyata Allah subhanahu wa ta'ala ko kuma suna yin maganganu na saɓan Allah fa'ani fa'anhum hatta yaqudu fi hadithin ghayri to ka kauda kai daga gare su hatta yaqudu fi hadithin ghayri har sai sun kuka cikin wani maganar gaba a wannan ayar tana nuna cewa ba a son zaunawa tare da masu aikata zunubi idan kaga mutane suna aikata zunubi to abin da ya fi dacewa gare ka shine ka matsa ka bakwai. wannan shine abin da yake daidai in dai kaga mutane masu aikata zunubi suna aikatawa to ka bakwai. akwai mutane da yawa da za ka ga ana cin naman wani ko ana zagin wani ko ana taɓa mutuncin wani amma sai ka za su sun zauna a gurin wannan yana daga cikin kurakurai idan ana zagin wani ko ana cin mutuncin wani kamata ya yi ka tashi in ba haka ba kai ma wannan jin da kake yi akwai zunubi a ciki ina fatan mun gane suna da kyau mu kiyaye cewa cin naman mutane ko giban mutane ko cin mutuncin mutane ko cin fuska ba wani ya tsaya ba ne kawai a iya idan ya zamanto cewa mutum ga ka gashi idan ya zamanto cewa akwai sai kake faɗan aibinsa da kanka a ko da ko da ma a ce kana furtawa ne kana taurara ne to ko shi ma wannan haramun ne shi ne ma'ana wa idza ya kudu na fi ayatina fa'rid anhum hatta kudu fi hadithin rai ka kauda kai hatta kudu fi hadithin yi har sai idan sun shiga wata magana ta dama. in ka ga mutane suna cin nama in ba ka hana su ba to kawai ka tashi ka bokura in sun dawo sun shiga wani zancen sai ka dawo ka ci gaba da zama da su in ba haka ba in ba ta zo za ta same ku duka a nan sallallahu yi wa sallam matar ta ta tambaye shi ke cewa da shi a hali ko wa fina salihun yanzu za a iya hallakar da mu duk da cewa a cikin mu akwai tarihai. sai a annabi sallallahu yi wa sallam ya ce na'am idza kafuwar kafa haka ne in dai anna ta yawa to kuma za a hallakar da ku saboda haka wannan yana nuna mana cewa kenan mutum ba zai zauna wurin da ake cin nama ba Allah ya ce wa in ma ya naka shaitan idan da a ce shaitan zai mantar da kai ka zauna tare da su ta fala ba da zikira. bayan ka tuna to kada ka ci gaba da zama tare da su kada ka ci gaba tare da zama da waɗanda suka garanci kansu shi ne fala ta ba'da ba da zikira ma'an ƙaunis al'azari. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّ ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين Allah subhanahu wa ta'ala almighty Allah says and when you come across those who ridicule our revelation our verses do not sit with them unless they engage in different topics shall the shaitan make you forget Then once you remember, do not continue to cease with those wrongdoer people. Read the next verse. وما على الذين يتقون وما على الذين يتقون من حصابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون نعم Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa marar lalle da yake kuna min sai min an yi fassarori game da ma'anar wannan aya amma daga cikin fassarori da na fi gamsuwa da shi Allah ya ce wa marar lalle da yake kuna min sai min shay amma waɗanda ya zamanto cewa wata larura ce ta sa suka zauna da su ma'ana suna saɓawa Allah amma ba yadda za ka yi ka fita daga inda fi to walakin zikira sai ka iya masu ƙoƙarinka wajen ka tunatar da su ya ko babu mamaki idan ka tunatar da su su ji tsoron Allah da bari mana in ba za ka iya barin su ba to ka yi ƙoƙari in kun zauna ka yi musu wa'azi in kuma ba za ka yi wa'azi ba kwata-kwata to gara ka yi ƙoƙari ka bar gurin sai dai idan bisa larura ne babu yadda za ka iya yi wannan yana daga cikin abin da yake nuna mana cewa ba a zama da fasiki kamar yadda mai adam yake cewa illa an ya kuna fasikan fa ya ci sai dai idan wanda kake mu'amala da shi ya zama fasiki ya ce fa ya to shi wannan ya wajaba a shi maka da haka duk mutumin da yake fasiki ne to ya wajaba a gare ka read the again وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون مع ما يجي الله says those mindful of Allah will not be accountable for those who ridicule it whosoever. Their duty is to advise, so perhaps the ridiculous will obtain. They can obtain from this backbiting, they can obtain from this uh, uh, from this thing. Now, the next part. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دينهم لعبا وذروا الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبلسوا بما كسبوا أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حليم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون نعم الله سبحانه وتعالى يكشوا وذن الذين اتخذوا دينهم لئبا ولها وذن suka ɗauki السوء su a matsayin wasa da duk wanda ka ga yana wulakanta addini ko yana tozarta addini ko bai ɗauki addini a matsayin komai ba to ka daina hulɗa da shi saboda in ba haka ba zai iya zama ya maka tasiri kamar yadda ɗaya daga cikin mawaƙan larabawa yake cewa la tashabil kaslana fi halatihi kamsalihim bi fasadi akhara yafsidu kada ka taɓa yin abota da katararri a kowanne irin yanayi kam samiyin bi fasadi aka ya su da yawa idan ka samu mutumin kirki in yi haɗe da mutumin banza sai ka ga shi ma ya lalace yake aduwal bani bi ilan kanidi sari'atun wajen muryo yi wa fi ramani fa ya hudu tasirin mutumin da yake da kiki wajen mutumin da yake mai ƙarfi mai ƙwaƙwalwa mai sauri ya ce wancan wuyo ga kufin ramani mai umar da yawa za ka ga an ɗauki garwashe idan aka saka garwashen nan a toka bayan lokaci kaɗan sai ka ga shi ma garwashen nan ya zama toka sai ka shi ma garwashen nan ya zama toka wani yake cewa a animar ila ta alwatar an yi kullu qarinin bil muqaran yaftadi in kana so ka san waye abokin mutum to ka duba waye mutum to ka duba waye abokinsa saboda kowa yana yin abota ne da irin nau'in shi kamar yadda annabi sallallahu mai cewa al-mar'u ala dini khalili mutum yana kan hanyar abokinsa saboda haka wannan yana da cikin dalilan da suka sa ba a so mutum ya dinga mu'amala da waɗanda suke mutanen banza saboda shi ma cikin sauƙi sai ya zama irinsu wani mutum aka ce masa matarka tana yin abin da bai dace ba kai mata faɗa ya ce a faɗa wani aka ce a'a kai dai matarka akwai abubuwan da take yi waɗanda ba su dace ba saboda haka ka yi mata nasiya sai ya dage sai an gaya mata sai aka ce to ita ce maka za ta dubai to wajen abokin ka take zuwa hmm. yace haka ne aka ce yace wallahi ta ya rama yace ai shi matar wancan abokin tana kusanto shi sama da shi yadda matar ta take kusantar wancan abokin hmm. aka yi ta ba shi baki yace a ta ya rama so idan ka kalla za ka ga ya riga ya saba da zunubin hmm. so shi a duk maganar sa ba inda yace zai kwaɗe ta a'a ya mai abu shi ma zai rama ina fatan mun gane shi ne Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa da Annabi sallallahu alaihi wa sallam wa dhal ladhi ittakhadhu dinahum la'iban wa lahawa wa dhal ladhi ittakhadhu dinahum la'iban wa lahawa kabar waɗanda suke rike addinin su suka rike addinin su kawai a matsayin wasa da warke wa garratu mal hayat duniya kuma rayuwar duniya ta rufe su galibi da rayuwar duniya rudar rayuwar duniya da kuma cikakken san addini ba cika haɗuwa ba taura biyu ba ta haɗuwa ina fatan mun gane saboda haka galibi wanda ruɗin rayuwar duniya ya mai yawa to shi kuma za ka ga duk wanda ruɗin rayuwar duniya ya mai yawa to shi kuma idan ka duba za ka ga cewa lahirarsa ta yi rauni wanda lahirarsa ke ƙarfi ya damu da lahirarsa shi kuma za ka ga cewa bai damu da duniya ba sau da haka shi sa Allah subhanahu wa ta'ala yace da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya su, saboda ruɗin duniya ya dame su kuma shi ne ya rinjaya a cikin halayensu Allah ya ce wa zakkir bihi shi wannan alƙur'anin da muka saukar maka zakkir bihi ka yi ƙoƙari ka yi wa'azi ne ka yi wa'azi da shi me sa za ka yi wa'azi da shi an tubu sana nafsu bi ma kasaba saboda kar wanda bai yi aiki da shi ba a kan shi a tsare shi ranar alkiyama ya zama bai samu rahama Allah ba a lokacin laisa raha min dunin lahi waliyin wala shafi ita ran da za a kange a lokacin ba ta da wani majibincin lamari ba ta da wani mataimaki wala shafi'un kuma ba ta da wani wanda zai iya cetanta saboda duk wanda bai yi biyayya ga Allah ba ba za a cece shi ba saboda duk wanda zai yi ceto sai ya samu izini daga Allah kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wala yashfa'una illa liman irtaba wala yashfa'una illa liman ba sa yin ceto illa liman yartaba sai ga wanda Allah ya yarda shi wa kam min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'a illa min ba'di an ya'zana Allah liman yasha'u wa yarda da yawa mala'ika ba wani wanda zai iya ceto sai fa wanda Allah ya yi wa izini kuma Allah ya yarda shi saboda haka duk wanda yake son ya samu macici ranar kiyama to dole sai Allah ya yarda da shi Allah ya ce wa in ta'di kullu abdin la yukhad inda za ta fanshi kanta da kowanne irin abu ne daga azabar ranar alkiyama to ba za a taba ansar wannan fansar da ta yi ba shi ne ma'anar wa in ta'di kullu abdin la yukhad Allah subhanahu wa ta'ala a cikin alqur'ani yayi mana bayanin irin yadda waɗanda suka kafirce za su dinga neman su fanshi kansu daga azabar lahira Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a cikin suratul suratul al-imran innal ladina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban wa law ittadabi ulaika lahum adhabun alimun wa ma lahum min nasirin Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa waɗanda suka mutu suna kafirai to ba za a taɓa an kar abin da suke neman su shi kansu ba ba za a taɓa ba ko da za su kawo cikin ƙasa ne na dinari ba za a taɓa halka ba Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa suna da azaba mai raɗaɗi wa ma lahum min nasirin kuma ba su da wanda zai taimaka musu ba su da wani mataimaki dama Allah shi ne mataimakinsu to kuma sun sun ce da daga Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ma'anar wani ta'adi kulla adalin la yukhaz minha sai Allah ya ce ulaika alladhina ubsiru bima kasabu waɗannan su ne waɗanda aka tsare su daga rahamar Allah saboda abin da suka aikata lahum sharabun min hamim suna da wani abu suna da wani mashayi za a ba su wani abin sha wanda yake min hamimin wanda yake daga hamim hamim shi ne ruwa ne zafi shi ne hamim wa azabun alimun da kuma azabun ra'il ma ya yakfurun saboda abin da suka kasance suna fi na A Allah subhanahu wa ta'ala yana nuna mana a wata ayar cewa akwai ruwa mai tsananin zafi da kuma ruwa mai tsananin sanyi da za a ba su kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa harimun wa gasa haka ya tuffanta abin da za su sha a cikin suratul suratul safat kaga hamim shi ne mai tsananin zafi sai kuma gasa shi kuma shi ne mai tsananin sanyi dukkan su matsala ne yanzu idan ya zama cewa kana jin ishi in ka sha ruwa mai tsananin zafi ba zai kashe ma ishi ba haka nan idan ka sha ruwa mai tsananin sanyi shi ma wannan ruwan zai ba ka wahala saboda haka dan ya zama azaba shi yasa aka kawo mai tsananin zafi da kuma mai tsananin sanyi. Rai a gina malam وذر الذين اتخذوا من دينهم وذر الذين اتخذوا وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون Allah subhanahu wa ta'ala says to his Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, "This be upon him. Allah says in Surah Al-Anam, and believe those who take this step of Islam as mere play and their amusement, and are deluded by their worldly life. Yet remind them by this Quran. So no one shall be ruined for their misdeeds. They will have no protector, no intercessor other than Allah subhanahu wa ta'ala. Even if they were to offer every possible ransom, none will be accepted from them. They are the ones who will be ruined from their misdeeds they will have a boiling drink and the painful punishment for their misdeeds, for their disbelief, for their disbelief. This is a reminder from Allah subhanahu wa ta'ala. So we must fear Allah subhanahu wa ta'ala in order to protect ourselves from this punishment. May Allah protect us. قل أندعو قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في العرض حيران له أصحاب يدعونه له أصحاب يدعونه إلى الهدى إلى الهدى اعتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين نعم Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa kul ya kai Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ka ce musu alaihi yanzu kuna so ne mu kira wanda ba Allah ba shi muke so mu kira ma la yanfa'una wa la yaduruna ma la yanfa'una wa la yaduruna abinda ba zai amfane mu ba wala ya na kuma ba zai cutar da mu ba abinda kuke so yi kenan wani rattu ala a ɓazina kuma mu koma mu gaba da mota wa gumaka wannan magana kamar yadda ana wata na ya faɗa wasu malaman tafsirin sun ce an saukar da ita ne lokacin da kafirai suka ce da annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai su dan bar addinin su mana su dawo su dan taba bautar gumaka shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya gaya wa mutanensa ya gaya wa mutanensa mutanen makka waɗanda suke tare da shi ya ce musu wani ana ta umin da yanzu kuna so ne mu bauta wa wani Allah mu bauta wa wanda ba Allah ba ma layan fa'una abinda ba zai amfani mu ba saboda gunki ba zai iya amfani da kai komai ba wala ya na ba zai iya cutar da kai ba kai ba zai ma iya amfani da kan ba balle wanda yake bauta. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa duriba masalan fastami ula an buga wani misali dan haka ku saurare shi innal ladina tad'una min dunillah wanda kuke bautawa ba Allah ba lan yakhluqu dubaban walau istama'una ba za su iya halittar kuda ba ko kuwa ko da kuwa sun yi sun haɗu su duka gumaka kai ba ma wai halittar koda ba wa in yaslubu mu zubabu shay'an la yastanqizu min inda koda zai kwace musu warawa to za su iya wa su dawo da shi ba saboda haka sai Allah subhanahu wataala ya karkara ayar in ce ba ufa salihu wal maqlub da ne nema da wanda ake nema cikin yarauni ya kara da cewa yake kai wa ma qadarullah haqqa qadari ai ba ma girmama Allah ba hakikanin girmamawa saboda duk wanda ya girmama Allah hakikanin girmamawa ai ba zai taɓa kwatanta shi da da abin bautawa wanda ba Allah ba akwai mutane da yawa da yanayin yadda suka ga ake bautawa gunki a nan kawai ya sa suka gana aikin banza akwai wani cikin Allah ya ga wani jira ya yi wa gunki fitsari mana wani kasar jira wani jira a nan ya yi kama da gari ya eh, gaskiya ne tsalle ka sai ɗan zauna sosai a can ba iya turai ka zauna ba Oke, akwai jira ma a nan yi jira a nan Nau'in da wani Fox ne yake yawo. Ba hmm, irin jira Afirka ba ne. Hmm, Saboda haka sai ya ce kai yanzu Allah ne wannan yanzu Allah ne wannan amma gila suke masa fitsari. yace laqad khabat man balat alayhi sa'al gaskiya duk wanda ya zamanto cewa duk wanda ya zamanto cewa dila zai mai tsari, to lallai wannan mutumin ya kai an ce an rawaito cewa Allah ne mafi sani da ingancin maganar an rawaito cewa sai na Umar ya ce akwai abin da in ya tuna yana yin dariya shi ne suna da wani Allah wanda aka yi shi da wani abu kamar gunki ne aka yi shi kamar da alewa wani lokacin suka bukata sai su fungula kuma haka suke bauta mai saboda haka shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ma la yanfa'una wanda ba zai amfane mu ba za ga shi shi amfanar da shi a sai an zo an goggoge shi an yi komai yanzu kamar mutanen Indiya da suke bauta wa ka sannan banda ne kashi su za su ba kashi su tsaftace shi hmm. amma kuma suna bauta masa wani ya faɗa min a mauritius su kuma na ya fi wannan ban mamaki ya ce a mauritius su ma asalin ɗin indiya ne amma afirka ya ce a mauritius akwai wanda suke bauta wa farjin mace akwai wanda suke bauta wa private part na mace <laughs> kaza a kai na a thailand ma akwai ko to kaga wannan yana daga cikin rashin hankali shi yasa Allah yake ma la ya fa'una wala la to kaga wannan private part din inda za a yi ko a yi haila ta gurin in ba tsaftace shi ba yana nan yana waye to kaga wannan shi sa Allah yake ma la ya fa'una wala la sai ce wani wato ala a kwanina ba a da izhada Allah wani wato ala a kwanina ba a da izhada Allah kuma mu koma mu ci gaba da bauta wa gumaka ba da ina hadana Allah bayan Allah ya shirya da mu kun daina bauta musu sai ce kallon istahawatu shayatinu fil ardi hayran kallon istahawatu shayatinu fil ardi hayran duk mutumin da ya koma haka to kamar mutumin da yake tafiya da wasu ɗan uwan shi ne akan hanya to kawai sai shi da suka zo suka kautar da shi daga hanya ya koma yana imuwa shi ne ma'anar kallon ta hawa shayatinu fil ardi hayran lahu ashabun yad'unahu ila al-huda itina yana da abokai wanda suke kiran shi suke cewa itina zo mana dawo wajen mu mana sai Allah subhanahu wataala ya ce kul inna hudallahi huwal huda ai ita fa cikakkiyar shari'a to ita ce shirya Allah duk wata shirya wata ba yi ana ba aikin banza ce ka ce musu wa umirna an umarce mu li nuslima li rabbil alamin an umarce mu ne mu miƙa wuya zuwa ga Allah ubangijin tarakai rufe aya a jin marar kani قل ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى اعتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين ما يعلم الله سبحانه وتعالى سيد to سيد prophet sallallahu alayhi wa sallam, this he often is. Ask, ask them, O oh Prophet, should we invoke other than Allah those idols which cannot benefit or harm us? And return back to disbelief after Allah has blinded us. If we do so, If we turn from the guidance of Allah to the idols, we will be like those disoriented by devil, by, she, by, shaitan in the wilderness, while their companions called them to guidance, saying to them, saying to them, come to us, saying, O Prophet. O Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tell them Allah's guidance is the only true guidance. And uh, we are commanded to submit to the Lord of all worlds, of all worlds, Rabbil Alameen. He is the he is the Lord of the all mankind, all kinds of the creations. mahimmanci Allah subhanahu wa ta'ala wannan qimu salata wa ana aqimu salata wattaquhu wa huwa alladhi ilayhi tuhsharun Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa ana aqimu salata kuma ka gaya musu cewa su ɗaya ta sallah ka gaya musu ɗaya ta sallah idan muka yi nazari za mu ga ƙwa'ani Allah baya cewa a yi sallah sai dai ya ce a tsayar da sallah saboda cewa a tsayar da sallah ya fi a ce a yi sallah saboda idan aka ce a tsayar da sallah to ya kunshi abubuwa guda biyu akwai ikama zahira akwai kuma ikama batina ikama zahira shi ne mutum ya zo ya yi sallah da ruku'unta da shauɗanta da rukuninta ya yi ruku'u ya yi sujjada ya yi rasuwa a cikin sallah wannan shi ake kira kama zagira wannan shi ne ake kira kama zagira akwai kuma abin da ake kira ikama Bafila wanda ya fi muhimmanci ikama Bafila shi ne idan mutum yana yin sallah ya dinga halarto da abin da yake yi a cikin zuciyar shi in mutum ya zama to yana sallah amma bai ma san me yake yi ba wani inda liman ma zai rafkan bai sani ba to wannan ba shi da lada da yawa ya zo a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce akwai wanda zai yi sallah ba abin da zai samu a ladan sallarsa ba zai samu komai a ladan sallarsa ba sai da ya ji goma mana ana samun lada goma sai dai a ba shi ɗaya akwai wanda ba abin da zai samu a ladan ta sai ɗaya bisa shida wani ya samu ɗaya bisa biyar iya abin da ka hankalta iya shi ne za ka iya iya shi shi kaɗai ne kurin za ka iya samun ladan shi shi shi kaɗai ne kurin za ka iya samun ladan shi a in mutum ya zama cewa yana sallah to ana so gaba ɗaya zuce shi ta tafi ga Allah subhanahu wa ta'ala an ce abu muslim alkaulani ko iyalansa idan za su wani warki to suna jira su bari sai ya fara sallah saboda sun san in ya fara sallah ba abin da yake ci ɗaya daga cikin ya rawaito cewa da aka zo za a yanke kafar shi kafar ta ta lallace za a yi sai ce su bari sai ya fara sallah so da ya fara sallah babu abin da ya ji lokacin da za a yi ta ina fatan mun gani so in mutum ana yin yana yin sallah hirar da ake yi a kusa da shi yana ji to wanda yana nuna akwai na kasa a sallarsa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi salala mai girma ga tun mutumin da ya talla lam yuhaddis fiha nafsahu ga tun mutumin da ya yi talla lam yuhaddis fiha ya yi talla amma da ya zo yin tallar bai bai bai zance zuci ba kwata kwata da yi zance zuci ba ina da lada da girma akwai iskar majnun laila majnun laila wani mutum ne wanda saboda yadda ya haukace da san wata budurwa ake ce mata mai saboda yadda kawai ya zamanto cewa ya haukace da kanta shi yasa ake ce mai majnunul wata rana mai sai ya hangi karan budurwar shirilla so da ya hangi karan sai ya zuwa ta kudu ya bi karan bayan ya dawo da gaban karan sai wasu da suke yin sallah a hanya sai suka ce masa mai da za ka tafi ka tallaka mana sallah sai mu ji wani zai ce wallahi ban tallaka muku sallah ba suka ce a ka tallaka mana sallah ita yi kuma tsallaka muku sallah bai ce to wai kuma ya aka yi ma kuka gani ku da kuke gaban Allah ita ni karen budurwa ta na gani ita ba abin da nake gani ban da shi to ku ya aka yi kuna gaban Allah subhanahu wa ta'ala amma har kuka gani ta ya yi haka ta yaya so ala hal yana da kyau mutum idan zai yi sallah ya tattara tunaninsa gaba daya akwai akwai da aka ce an taɓa yin rafkan kwata-kwata hatta limamin ma bai san an yi ba su ma mamun sai da suka fita daga masallaci sannan suka tuna to kaga wannan yana nuna cewa duk ba sa tare da shi shekaran jiya mun kawo isa wani ɗan kasuwa da ya zo ya samu liman ya ce masa liman yau sallar da kai ba ta cika ba sai ta shi ya yi sallar ta cika ya ce a sallar ka ba ta cika ba liman ya ce me yasa ya ce saboda idan na bi ka sallah in muka fara sallah da kai a lokacin ne nake samun damar da nake lissafe lissafen kasuwanci na hmm. saboda haka yau ka kammala sallah amma ban samu kammalawa ba wannan shine dalilin da ya sa na gane gaskiyar lamari akwai akwai na kasu a kan wannan shine dalilin da ya sa na gane cewa akwai na kasu a kan saboda haka lallai yana da kyau mu fahimci cewa ita sallah wani abu ne wanda in mutum ya tsaye da ita Allah subhanahu wa ta'ala zai sanya masa jin daɗi da kuma annashuwa a rayuwar shi annabi sallallahu alaihi wasallam idan wani abu ya dame shi yana cewa ya bilal um ya bilal aqimi salata an gina biya ya kai bilal tashi da yadda sallah ka hutu shi da mu da wannan sallah haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa um ya bilal aqimi salata an gina biya kawai aka ce ta Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa istainu bis sabri was salah ku dinga neman taimako da haƙuri kuma ku dinga neman taimako da sunna ku dinga neman taimako da haƙuri kuma ku dinga neman taimako da don haka dai sallah ita ce farkon abin da za a yi wa mutum misali da ita daga cikin ayyuka ranar alkiyama idan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa wannan sallar ta gyaru to dukkan ayyuka ma ba su da tangarɗa idan kuma ya zama cewa ita sallar ba ta gyaru ba to mutum ya samu matsala saboda ka shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake yawan maimaita wa aqimu salata aqimu salata wa an aqimu salata aqimu salata ne da shan wa aqimu salata ne biki saboda ka san muhimmancin ta da kuma girmanta kuma Allah yake cewa aqimu baya cewa ku yi sallah ko ku ba da sallah kamar yadda yake cewa ku ba da zakka wata kuma ku ji tsoron Allah idan aka ci tsoron Allah abin da ake nufi da shi shi ne mutum ya zamanto cewa ya aikata abin da Allah ya umarni da shi sannan kuma mutum ya haru daga abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya hana an tambayi a ah, ka a ah, an tambayi ka sai na umar rabiyar mafi alhu ya tambayi ɗaya daga cikin malaman yahudawa da suka makaranta sai yake cewa da shi kabul abba an tambayi kabul abba ɗaya daga cikin malaman yahudawa da suka makaranta sai yake cewa da shi menene attakawa me ake nufi da attakawa sai ya ce masa ya amiral mu'mini yace ya sarkin mu'minai amma talakta tariqan za shaukin amma talakta tariqan za shaukin baka taba bin hanya mai ƙaya ba ne ita yi ɗaya waje ita fa ma za fa'alta ya kai ya yace hazzartu martu ya ce hazzartu washen martu na ɗage ne hazartu washen martu na ɗage rigata ne riga ta na ɗage saboda kar riga ta taɓa wannan kaya sai ce mata ka taɓa wannan shi ake kira tsoron Allah so abin da ake nufi da tsoron Allah shi ne an taj'ala bainaka wa baina azabillahi kaya an taj'ala bainaka wa baina azabillahi kaya ka sanya wani makari tsakaninka da azabar Allah kaga sanya makayi tsakaninka da azabar Allah shi ne ka yi biyayya a abin da Allah ya umarci ka sai kuma ka nisanci abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya hana ka Allah yana yawan yin wasiki da taɓawa in mun kalla yanzu tsakaninmu da taɓawa aya biyu ne amma Allah subhanahu wa ta'ala ya sake maimaitawa ya sake cewa wata ƙuru saboda babban dalilin da ya sa Allah subhanahu wata ya halice mu shi ne kawai saboda mu bauta masa mu ji tsoronsa kuma jin jinna wani insa illa liya'budun ban halicci mutum da hankan ba sai dan su bauta mun ma'auri domin minhum riske. ba ni da buƙatar wai ta azurta ni wa ma'auri domin wa riske? wa ma uridu an yuqima kuma bana bukatar sai inna Allah huwa razzaqu min quwwatil matin Allah ya ce wa huwa yi ilayhi tusharun kuma izuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ake tare duk lokacin da mutum ya zama cewa yana tuna cewa izuwa ga Allah maɗaukacin sarki za a tashe shi to wannan zai sa ya ji tsoron Allah duk lokacin da mutum yake tuna cewa ita fa a yi wannan ba kake duniya akwai wata rana da za a yi sakamako to wannan zai taimaka wa mutum sosai wajen ya zamanto cewa ya ji tsoron Allah wajen ya zamanto cewa ya yi ya ba su ƙoƙarinsa wajen yi wa ita ranar tanaji kamar yadda Allah ya kira ta da yau masu ranar tonon asiri so in ba kai masa tanaji ba karshe a ka ne zai buɗe saboda haka Allah madaukakin kai ke cewa wanda bai laifin shan kuma zuwa gare shi ake tanaji kusa yana yi sai ka fusa ki mai tanaji وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون Allah subhanahu wa ta'ala says in the Holy Quran, He says, establish prayer and be mindful of Him. To Him you will be gathered together. You will be gathered to Allah subhanahu wa ta'ala, to Almighty Allah subhanahu wa ta'ala in the day of judgment. So this This confirms us that we must fear our God Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفق في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير إن شاء آية الله تعالى أنا عايزة نعم تنشي إذا الله تعالى والبروسيد from this part tomorrow by the grace of God إن شاء الله Is there any question either in English or in Hausa? Any question? na alama ina bayanin da cikin da Allah ke cewa wai a sama Allah sama da ina a min bayanin kana babban Allah subhanahu a suratul uh, tauba da suratul tahrim ya ayyuhan ko jahilin kufana jahilin kufana wani munafiki na wani alai yace yana tambaya me ma'anar da Allah madaukakin sarki ya ce da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya wa kafirai kausasawa ya tsananta musu kasar tsananta hash hash ko hash ko hash eh, abin da yake nufi shi ne yadda za ka tausasa wa a wajen mu'amala ba za ka tausasa wa waɗanda ba su imani ba waɗanda suke muminai ka dinga yi musu mu'amala cikin sauƙi da tausasawa amma wanda suke kafirai musamman waɗanda ba aminci a tsakaninku shi ne abin da ake yi kafaran da ba zaman aminci tare da ku da su to ku tsananta musu shi ne ma'anarsa haka allah kuma ya siffanta sahabai a aya ta ƙarshe a suratul fakki allah maɗaukakin sarki yake cewa muhammadu rasulullah wallazi na ma'ahu a shidda wa halin kufari ruhama ubainahu tarawun rukkan sujjadan yabtahuna fadlan min allahi wa ridwana waɗanda suka yi imani masu tsanani ne ga kafirai amma kuma suna tausayin junansu ana so mumini ɗan uwanka ka zama da shi kamar wani bangare na jikinka shi ne matsalar yi da wa tuhin wata rahumuhin wata atufin kama sanin jisadin wahid idan shi ta kamil ba'udun ta da alamu sa'irin jisadin bisari wal umma mumini ga ɗan uwansa mumini to kamar misalin jiki ne idan yanzu hannun malaka ne yana ciwo iya hannun ne kawai zai shiga damuwa ba zai iya bacci ba idan yanzu wani ɓangaren kanka yana ciwo to ba wai kawai iya kanka ya shafa ba haka ba kama ba ta daɗi ba a rana to haka ake so mumini yanzu haka Allah ya ce kuma a suratul ma'ida azilla a izzatin azillatin al yana izzatin al-kafirin to amma idan kafirai ne wanda ake zaman aminci da su musamman waɗanda ake fata in an tausasa musu mu'amala za su iya musulunta to ana so a yi musu mu'amala mai kyau a suratul mumtana Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa la yanhaqu Allahu 'anil ladina lam yuqatilukum fi din wa lam yukhrijukum min diyarikum Allah baya hana ku tausasa mu'amala ku kyautata mu'amala ga da ba sa yaƙo ba su fitar da ku daga gidajensu ba Allah baya hanawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya saitansa na yaki yana wajen ba hude saboda ya shi abincin da za a ci a gida so wanda suke ake zama mutunci da su ba ne a kyautata musu amma dai kar ka so su a zuciyarka ka yi mu'amala ta zahiri kawai ina fatan ka gani na ka na ƙarshe alaikum assalam addinance wani shi ne ne aka harasta da mace da namiji sannan na biyu kamar ya shi ba gane ba kamar wani iri shi ne shi ya kamata ka yi ce

ita kuma mace duk ta al'aura ne in ban da fuska sai kafin hannu su ana so ta sa riga wacce za ta kasance mata har kafarta har kafa ma al'aura ce wanda ya kamata ya ba da sallah shine wanda ya zamanto cewa a musulmi ne yana da ilimin sallah sannan ba a so ya zama yana aikata manyan zunubai amma in yana aikata ƙananan zunubai to babu matsala zai iya ba da sallah in ba a samu wanda ya fi shi ba Allah ya bamu da cewa saboda yanayin lokaci shan ruwa ina ga za mu taƙaita a nan wanda suke da tambaya ta ajiye ta gobe insha Allah za mu haɗu kafin lokacin da ke cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Thank you.